takwas ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da biyar ga watan Julai shekara ta 2014 wannan shine kaset na goma sha takwas daga cikin jeren giyar kasusuwan karishan karatun fatuwal hamawiyatul kubra wallafan shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani rahimahullahu asalin littafin fatuwal hamawiyatul kubra tambaya ce aka rubutowa shekul islam ibn taimiya daga garin hama na ƙasar suriya a inda ake neman fatawarsa dangane da yadda ya kamata a gudanar da ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala'ari wa sallama waɗanda suka zo suna bayani gaba da asifatul khabariya siffofin allah cewa allah na dariya allah yana fushi allah yana so allah yana kaza a inda ibn taymiya ya zauna tsakanin azhar da la'asar ya rubuta wannan littafi a matsayin amsa ga wannan fatawa wannan littafi babbar mal babban malamin mu al sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullah ya karantar da asalin matanin littafin a cikin kasusuwa sama da guda 90 a inda malam ya dawo ya fara karanta wannan muqaddima da babban malami Dr. Hamad ibn Abdul Muhsin al-Tuwaijiri da ma wannan bugu na madaba ta Maktabatu Darul Minhaj mala ya kasusuwa kamar guda shida Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa sakamakon kisan gilla da wasu 'yan ta'adda suka yi masa muna fata Allah ya ji shi da rahama Allah ya sa ya huta ya Allah karɓi shahadarsa shi da Abdullahi da Umma Abdulbari idan jama'a masu sauraro ba su manta ba a cikin wannan mukaddima da muke ta karantawa muna karanta badi ne ko kuma fasli na uku a inda malam ainihin wato Hamadu Hamadu Tuwaijiri yake mana ba dirasa dirasatu badi masa'il likita yana mana tattaunawa game da wasu mas'aloli a cikin wannan littafi yi maganganu akan shubuhohi da maganganu da irin ainihin abubuwan da 'yan alwujudu wato jahamawa kenan suke kawowa dangane da littafin nan dangane da wannan aƙida ta al'istiwa da kuma aƙida ta al'ulu ga Allah maɗaukakin sarki malam dai ainihin hamad bai gushe ba yana kawo mana waɗannan maganganu har zuwa yanzu za mu tashi a shafi na ɗari da goma inda yake mana magana ƙarƙashin matsalar da ya kira da suna fama ma'anar hayyizi wal jihati fil lugha menene ma'anar hayyiz a ce ga wuri ko jiha ɓangare inda Allah yake a cikin harshen larabci ina ma'anar wannan kafin mu fara karatun akwai tsokaci guda ɗaya ko kuma wani ƙarin bayani akan wata mas'ala da muka yi magana a karatun baya ita ce dangane da muka ce an samu wasu malamai 'yan bid'a a baya a wasu zamanna da suka wuce waɗanda suka kai matuƙa wajen sanin ilimi sun yi karatu amma karatu babu imani waɗanda aka samu har sun iya ƙure malaman gaskiya saboda malaman gaskiyan ko dai ba su shirya ba ko kuma dai wani yanayi da wani daga cikin 'yan uwa ya ta mamakin ya za a ce an samu 'yan bida sun ƙure malaman gaskiya wannan ya faru kuma yana faruwa a lokuta da dama sai dai da ƙarshe aƙiba tana zama ga asalin gaskiya insha Allah don ganin dacewa haka sai na ga dacewa ya kamata nuna misali a aikace na wani malami daga cikin irin wannan malamai wanda ya iya samun kanshi a yanayi na cewa ilimin shi ya kai ya kawo bata shi kuma ta kai ta kawo har ya iya ƙure malamai da suka fi shi gaskiya a zamanin gashi za mu karanta a tattakaice daga littafin siru alamin nubala a cikin ainihin mujalladi na ashirin da ɗaya mu ji tarihin wani malami a tattakaice don kawai matsayin misali ne gashi a cikin shafi na ɗari biyu da bakwai imamu ainihin wato azhabi ya ce a lambar tarjama ta ɗari da biyu ya ce sunan malamin kenan asuhrawardi bari ku ji abin da ya ce akan shi jama'a ya ce al'allamatu alfailasufu simawi almantakai. babban malami babban masanin falsafa mutumin garin simawi masanin mandiki Shahabuddin, yahya ibnu habash ibnu amrik as-suhrawardi man kana yatawaqqadu zaka'an ya kasance yana cike da basira basira ta cika cikin shi illa annahu qaliluddin sai dai da karancin kula da addini to kaje irin su din yace ismuhu umar asalin sunan shi Umar wa kana auhada fi hikmatul awail ya kasance ɗaya ne tamkar da dubu wajen sanin hikimomi na mutanen farko idan malaman tarihi suka ce al'awa'il irin waɗannan maganganun suna nufin irin ilmomin waɗannan civilization na indiya da girka da farisa shi suke nufi da ulumul awa'il irin waɗannan ilmomi na Bata, ya ce bari an fi usulul fiƙi ƙwararren malami ne masanin usulul fiƙi mufridan zaka'i yana da basira wadda take ta wuce gama gari fasihan kuma ya iya zance yadda kaga yan bid'a ne lam yunazir ahadan illa arba alai kaji bai taba yin jayayya ko su yi munazara da wani malami ba sai ya kure malamin ba wai magana gaskiya ba kawai shi ya iya magana yana da fasaha ya san usul fiqh da ka duk wanda suka bana da shi sai ya kure shi ba wai ya fi shi gaskiya ba can kasar sai malai yake cewa na huna nazara fuka halab ana nan wata rana sai suka yi munazara da malaman fiƙi malaman musulmai a ƙasar halab falam a ahadun ba wanda ya iya kusa da shi ma wajen kawo hujja ya ƙure su gaba ɗaya fatalabahu zahir sai a zahir bibris sarkin wannan lokaci sai ya neme shi wa aqada lahu majlisan ya ba shi majalisi inda yake koyar da 'ya'yan sarakuna aka ba shi malam fada kaga banna ta ji cikin al'umma kenan fa bana fadluhu sai aka ga kuma yana da falala wajen ilimi fa qarrabahu adh-dhahiru wa ikhtassa bi wannan sarki ya jawo shi kusa inda ka gare yan bida nan malamai suke zuwa kusa kusa da sarakuna saboda sun iya surutu sun iya ƙarya fa shanna'u sai malamai suka taso suka hayyako akan shi wa alimu wa amilu mahadira bi kufrihi suka rubuta wasu takaddu da suka bayyana irin kafircin da yake yadawa wa ba su biya ila sultan suka aika wa asalin sarki na gabaki daya wa khawafuhu an yufsida ikfada waladi suka bashi tsoro cewa zai bata maka aqidar danka wannan da yake gwamna a garinmu fakataba ila waladihi bi khatt al-fadil ya'muruhu bi qatlihi hatman sai aka yi da wasika cewa lalle a kama shi a kashe shi falamma lam yabqa illa qatlu da aka wayi gari ya tabbata kafiri ne zindiki babu yadda aka iya sai an kashe shi gashi kuma wanda aka bai umarni ya kashe shi din Shi ne mutumin da ya fi kusa da shi sai aka ba shi zaɓi ce wani irin kisa yake so a mushi faktarar nafsi an ya mutu ju'an ce to ya zaɓa a bashi ya mutu da yunwa a daina ba shi abinci har sai ya mutu ya kawo kulle sha wani ɗaki a gidan yari aka daina ba shi abinci har wasu lokuta da rayuwar shi ta fita fa fa'ala zalika fi awakhir sanati 86 bi qal'ati halab wa asha sana to kaji wannan can gaba sai ya ce wal shihabi shi'run jayyidun wannan mutum yana da waka mai kyau hu kit barka da littafan da ya rubuta littafan kafirci at-talwihat al-lawhiyya wal wal wa kitab al-lumah wa kitabu hayakil an-nuri wa kitab al-ma'arij wa matarihat can dai zahabi da lissafa sai ya ce wasairuha laysat min ulumil islam da littafan ba littafan musulunci ba littafan kafirci sai ya kara cewa qala ibn khillikan wa kana yuttahamu bil inhilal wa ta'til ana tuhumar shi da cewa mutum ne da ya riga ya kwabe rigar musulunci yana aftsala siffofin Allah wa ya atakidu mazhab al awaili yana da mazhabin irin mutanen farko yan dahariya cewa babu babu Allah ishtahara zalika indahu har ya shahara da wannan wa afta ulama'u halabin bi qatlihi malaman halab suka bada fatawa a kashe shi wa ashadduhum az-zainu wal majdu ibna jahbal ibn khillikan ya ce wanda suka fi shahara suka fi matsawa cewa sai an kashe shi wasu malamai ne guda biyu 'ya'yan mutum ɗaya akwai azzainu da kuma almajdu ibn halab jahabalin sai zahabi ya ce kultu ni ko sai na ce a hasanu wa asabu sun kyauta kuma sun yi aikin kirki malaman da suka ce sai an hukunta shi sai ƙara cewa qala al-muwaffiqu ya'ishu an-nahwiyyu lamma takallamu fihi qala lahu tilmizuhu innaka taqulu annubuwatu muktasaba wai da gaske ne kana cewa annabci karfin rai ne kawai irin aqidar su waɗannan malaman annabta ba wahayi bace taurin rai ne kawai irin aqidar shi kenan kaji magan da yake faɗa a kasa zabi yake cewa qultu kana ahmaka tayyashan munhalal ya kasance dolo ne tayyashan wanda ba shi kula da addini ko muruwa sannan kuma munhalan kuma he was corrupt mutumin ne mara tsari wanda yake ba shi da amana bai da gaskiya gashi nan dai ta kawo labari har cewa ya taba yin mafarki wai ya gan inda yake cewa ah, eh, budda li an amlika duniya qultu min aina laka hadha qala ra'aytuka anni sharibtu ma al-bahri wai ya mafarki ya ga yana shan ruwan teku sai ya cewa wai zai mallaki duniya ai zaka ce wani jika annabi sulaimana qultu la alla yakunu ishtiharu ilmuka nace hala ilminka ne zai shahara falam yarji amma fi nafsi bai canza wannan fatawa ba wajadtuhu kathira al-ilmi qalil al-aqli yana da yawan ilimi amma ba shi da hankali wallahu idatu musannafat to kaji irin malaman kenan ire-iren su ne kaji ya kure malaman gaskiya zaka dole malaman gaskiya gaskiya ko bata ishe su ba sai sun yi ilimi san za su iya kara gaskiya shine magana ta kawo wannan dama Allah shi kyauta wannan kawai misali ne daya tamkar da dubu akwai su da yawa jama'a cikin tarihi Allah ya sa mu dace domin kuma al-hamawiyatul kubra za mu tashi a shafi na ɗari da goma inda mala yake cewa wa aidan fa innal qawla bi wujudi mawjudin la huwa dakhilu al'alami wala kharijahu hadha taqdirun dhihniyun har ila yau cewa gashi akwai wani abu wanda akwai shi amma baya cikin duniyan nan kuma baya wajen duniyan nan to wannan taqdirun ne zihniyun wani tunani ne kawai wanda yake zuwa kwakwalwa amma ba shi da tabbas laysa lahu wujudun fil kharij ma ba shi da tabbas a asalin waki wala yadullu ala imkani wujudihi fil kharij kuma baya baya nuna cewa zai yi a samu haka din li anna adh-dhihna yufridu al-mustahila domin ita zuciya tana iya tunanin abin da babu shi Allah ya baiwa zuciya tunanin da dama ta iya tuno abin da babu shi da gaske wa qad yufridu ashiya'a kulliyatan laysa laha hududun illa fi dhihin zai iya kuma zuciyar mutum za ta yi tuno mashi abin da a dunkule ga da da suke amma kuma babu su a asalin gaskiya sai a cikin zuciyar kama fredo insanan mutlakan kama inda za ka iya tuno wani mutum haka gashi sakakke babu shi kuma wannan magana ma da ya ce a duba maganganunsu da ya rubuto daga cikin littafin almasarar sabik shine alfatawa kenan mujallar na biyar shafin 292 wa ma ba da kuma dar'u ta'ardul aqli wal naqal a cikin mujalladi na shida shafi na 283 zuwa da ainihin shida wa qala aidan wa yuqalu aidan yace sai kuma a ce inji ibnu taymiya kenan ana ta hikaito mana daga gare shi aidan qauluhum da suka ce la dakhil al-alami wala kharijahu Allah baya cikin duniyar nan kuma baya wajenta wannan ya tadammanu annahu ma'dumun abinda wannan maza take nufi shine kawai su ce babu Allah la haqiqata lahu wala wujuda bai da tabbas kuma babu samamman Allah وهذا مما أنكره أئمة السلف Alal الجهمية irin wannan magana na cewa Allah baya cikin duniyar nan kuma baya wajenta yana daga cikin abin da limaman magabata suka yi inkari ma jahamawa magoya bayan jahamu dan safawan su ne dai ire-iren waɗannan masu cewa Allah bai da siffa kaza Allah baya sama wa qalu suka ce inna hadha yufdi ila al bil adab wannan yana nufin kenan ku ce babu Allah wannan magana ma ce a duba littafin naqdu ta'sis a mujallar na biyu shafi na 103 zuwa 104 wa amma qauluhum cewa da suka yi law kana fi jihatin la kana li hadha al da suka ce in an ce Allah yana wuri kaza ko bangare kaza to ya nuna kenan ana cewa an yi ma Allah wani wuri na musamman da yake kebantuwa da shi ila ila akhiril فالجواب عن هذا أمسد رأبي وأم جهمية كما دوانا أنه لا يسلم أن كل ما يسمى حيدا جهة iya taslimi a yadda cewa duk abin da aka ce ga hayyizin shi ga inda ya karkata a ce ya zama yana da jiha ta musamman ba kenan fa huwa amrun wujudiyun bal minha ma yakunu wujudiyan domin al'amari ne wanda yake samamme kuma akwai daga cikin shi wanda ya zama samamme shine samun wuri din ko hayyiz ko yanayin haka wahiyal amkina alwujudiyya shine a samu wuri inda abubuwa suke mislu dakhilil alam kama abubuwan da suke a cikin duniya fashamsu wal kamaru wal aflaku wal ardu kaman rana da wata da sauran taurari wato waɗannan na solar system da kuma ita kanta ƙasa kullu hadhihi ashiya fi ahyazin wujudiyya duk waɗannan abubuwan suna da wurin da suke samammu akwai su amma ma wara al'alami amma abin da yake bayan wannan duniya fa huwa laysa fi hayyizin aw jihatin wujudiyya to shi ba shi da siffa da za a ce ga inda yake an sani ma'ana abubuwan da Allah ya halitta a cikin wannan ainihin wato falak da cikin as to za a iya yi musu eh, lissafi da cewa suna sama ko suna ƙasa ko suna gefe kaza saboda Allah ya tsara su zama haka tsarin da Allah ya musu shine su zama suna da wannan wuraren da Allah ya tsara su amma halittun Allah da suke wajen wannan duniyar to ba mu da ilimin da zamu iya sanin a ina suke koya suke sai ya kacin abin da Allah ya gaya mana ina fata mun fahimci wannan wannan magana ma ne ce a duba naqdu ta'sis na ibn na ibn taymiya a cikin mujallad na biyu shafi na 115 bi tasarrufin amma malam ya dan canza maganganun larabcin kenan wa qad abtala shaykhul islam ya bi shubhata min sab'atin wa 30 wajhan wannan shubha ibn taymiya yayi watsa watsa da ita ta fuska 37 unzur al-masdar as-sadiq karanta dai wannan lissafi da aka ambata na ta'sis a cikin mujallar na biyu shafi na 106 zuwa 153 wajen shafi ainihin wato 48 kenan da kuma dar'u ta'arud al-aql wal naql a mujallar na shida shafi na 319 wa ma ba'daha da kuma abin da ke bayan wannan shafi sai mala yake cewa wa amma qauluhum amma qauluhum law kana fi jihatin lakana ghaira mutanahin min jami'il jawani ce wadda suka yi in an ce Allah yana yana wani bangare na musamman to kamar hakan yana nufin kenan ba shi da iyaka ta dukkanin bangarori ajaba shaykhul islami an hadha al-i'tirad bi iddati wujuhin ibn taymiya ya da amsa game da wannan wato itiradi da suka kawo ta fuskoki da dama wa zakara anna man yunazi'uhum man yunazi'uhum fi hadha yahtaj yuhtaju alaihim لأن هذه الافتراضات ta التي ذكروها تصح لو فرض أن ما فوق العرش لا يكون إلا جسما على المعنى الباطل الذي توهمه يتي kuma wanda duk zai jayayya da su akan wannan ya kafa musu hujja da cewa irin wannan abun da suke cewa inda kaza ne to ai dole sai kaza ne shine iftiradi da kuma ilzami suke to dole dai sai kun yarda kaza kuke nufi a bayyana musu cewa waɗannan abubuwan da suke faɗa to za su yi ne kawai inda Allah maɗaukin sarki da yake kan al'arshi da ya kasance jiki ne irin yadda suke tunani to da shi ne za su kawo wannan maganganun su suna yin lissafi da jikuna ne irin nasu ko irin na halittun da suka sani sai kuma su ce dole inda dai an ce Allah yana kan al'arshi to ba zai zama yana sama al'arshi ba sai ya zama jiki irin nasu to wannan jikin nasu da suke wahamawa barna ce suke wahamawa ba haka Allah yake ba amma idza in ku aka ce innahu laysa bai jismin ala hadha al ma'ana cewa ba jiki bane kan irin wannan ma'ana da suke bayarwa kana al qawlu bi annahu yalzamu an yakuna mutanahiyan to sai zancen ya zama kenan Allah yana da ainihin wato iyaka kenan ba kamar da suka ce wannan jiki da ke kan al'arshi zai zama ba shi da iyaka ba iftiradan batilan sai zama iftiradi ne wannan da suke na barna لأن هذه اللوازم إنما تلزم إذا كان الذي على الأرش جسما domin duk waɗannan abin da suke faɗa zai yi ne idan da abin da ke kan al'arshin jiki ne irin nasu duk wannan ibn taymiya ina ƙoƙarin ba su amsa ne da irin maganganunsu da cewa in kun ce kaza to sai a ce mu kaza in kun ce kaza sai a ce mu kaza ba wai saboda ya yarda haka abin yake ba wa cewa da suka yi kuwa innahu law mutanahiyan min jami'il jawanibi da fawqahu ahyaza in ko aka ce yana da iyakoki dan magana da suka faɗa shi ne in an ce yana kan al'arshi to an mai jiki in ko an mishi jiki to dole zama jikin bashi da iyaka dan ko aka ce yana da iyaka to bayan iyaka inda ya tsaya to akwai wuri kenan wanda yake empty to kenan akwai wani abu a saman shi an gane abubuwan ko lawazim din suka ce in dai aka ce na kan al'arshi to ya zama jiki kenan in ko jiki ne to yana da iyaka sai a ce bai da iyaka in ku aka ce da iyaka to iya iyakar shi to me a saman shi to yana ko wani abu a saman shi kenan duk wannan abu suka kawo shi babu aya babu hadisi ƙwaƙwalen suka wanda suke murɗaɗɗu suka riya musu suka ɗauka hujjoji wannan abun idan suka sake faɗan shi ya ce sai a ce da su fa yuqalu sai a ce da su haza kulluhu bina'an ala anna al da wal jihad la budda an takuna amran wujudiyan wa annahu yumkinu an takuna kuna wal hayyiz la yajibu an yakuna amran wujudiyyan yace wannan duk za a ce musu ne za a karba ne idan ya zama bina'an ala annal ahyaz wal jihad idan an gina magana akan cewa da kuke yi wuri da bangare babu makawa dole ya zama abu ne da ake samamme wa annahu yumkinu an takuna fawqahu kuma zai yiwu abin da aka samu din na wuri ko hayyizi ya zama a saman al'arshin Allah wal hayyizu la yajibu an yakuna amran wujudiyan amma hayyizi da kuka kawo na Allah ba zai ba dole bane a ce abu ne samanne wa fil hadisi kuma ai an fara cikin hadisi cewa wa anta zahiru falaysa fawqaka shay'un Allah kai ne az-zahir kuma babu wani abu a samanka kaga inda su musulmai ne masu akida kwarai sai kawai su gamsu da wannan annabi ne kantar da wannan addu'a a cikin ta ana cewa falaisa ka shay'un to kaka kawo wani itirad ya kai musulmi wannan hadisi muslim ya ruwaito shi a cikin mujallad na hudu a ainihin wato shafi na 2884 a lamba hadisi na 2713 a cikin kitabu zikiri wa du'a'i babu ma ya ƙulu inda naumi sai ce wa hadha nassun wannan magana nasi ne karara ala anna Allah laysa fawqahu shay'un cewa Allah fa babu wani abu a saman shi wa kullu mawjudin yusamma shay'an duk wani abu da yake saman mai da ake ce mashi shay'u wal adamu laysa bi shay'in shi ko babu ba shay'i bane su suna magana ne akan za a samu wani shay'un a saman to abinda babu shi ba a ce mashi shay'un وقد أصحاب الشيخ الإسلام fil raddi ala shubhatihim hadhi ibn taymiya ya kawo maganganu masu tsayi wajen mai da martani game da wannan shubha tasu wa alzamahum bi iddatil iltizamati ya lazimta musu abubuwa da dama ka duba naqsat ta'sis a mujallad na biyu shafi na 153 zuwa na 199 nan ma wajen shafi 50 da wani abu wa raddu ta'arid al-aql wal naql a cikin mujallad na shida shafi na 299 zuwa 309 da kuma mujallar na takwas shafi na goma zuwa na goma sha hudu duka waɗannan wurare sa ɗauke da bayanai wanda ibn timiya ya dan mayar da martani akan waɗannan shubuhoyi da suka kawo Allah shirye da mu mujallar na bakwai na'am jazakumullahu khair wa mu'zam ash-shubahi allati yuriduha ha'ula'i mustaqatun min fahmihim al-khati malam hamad at-tuwaydiri yace mafi yawan shigohin da mutanen nan suke kawowa suna tsakuro su ne suna extracting ɗinsu ne daga ainihin mummunar fahimta ya fahimta cewa annahu yalzamu min isbatil uluwi lillahi an yakuna mutahayyizan aw fi jihatin da suke riya cewa in aka tabbatar wa da Allah cewa yana da siffa ta uluwi to hakan yana lazimta kenan Allah an iyakance mushi wuri ko an iyakance mashi ɓangaren da yake ma'a fahimihimul magluti tare da wannan muguwar fahimta tasu li ma'anar tahayyuzi wa jiha dangane da ma'anar menene jiha din menene hayyizi suna fasara abin da yanayin kansu da irin yadda take wa sabaqatil isharatu ila hadha malam yace an riga an yi ishara zuwa ga ma'anar wannan magana sima mala ya ce al'ijabatu an ba da itiradat allati aradu a halis suna ga kuma amsa game da wasu itiradi wasu wato maganganu da suka kawo don su yi mu'arada don su ja in ja da maganganun ahlus sunna itiraduhum ala al-adillati naqliyya farko me suka ce game da dalilai waɗanda suke na cikin ainihin alƙur'ani ne da hadisi ayoyi da hadisai sune al-adillatu naqliyya mala yace sabaqal hadifu ala atirabihim ala al-adillati an-naqliyyati ad-dallati ala uluwillahi ya gabata an yi magana dangane da irin itirabi da suke kawowa dangane da dalilai waɗanda suke cikin nassoshin alkur'ani da sunna wa annaha bi kuma cewa kamar da suke riyawa waɗannan dalilai mu'aradatan bil barahin aqliya suna yin karo da dalilai na hankali wal aqlu indahum kuma su hankali a nasu ƙa'ida, muƙaddamun alal naƙali suna gabatar da shi akan nasi wa qad ajaba shaykhul islam an hadha alqanuni ta ittakhadhuhu manhajar lahum ibn Timiyya ya da amsa game da wannan doka wannan law da suka sanya wanda suka ɗauke shi a matsayin shine manhajinsu, su shine tafarkin da suke kafa hujja da shi cewa in an samu saɓani tsakanin dalilin ƙur'ani da sunna a ɓangare guda da dalilin hankali to a gabatar da hankali akan dalilin wannan shine ka'idar su shine manhajin da suka ɗauka. farko sanya ukwalan cewa akwai saɓani da ke iya faruwa tsakanin dalili na hankali da kuma dalili na sunna sannan kuma cewa in an samu wannan saɓanin, to wajibi a gabatar da dalili na hankali akan dalilin sunna da tunanin cewa wai ai hankali shine ma'aunin da yasa muka gane amfanin sunna din daka yana gaba da ita hankali shine ma'aunin da ya samu gane cewa lalle maganganun Allah gaskiya ne to don haka hankali na gaba da maganganun har su ce ai Allah ma da kanshi duk san da ya magana sai ce fa atabiru ya ulul absar fa atabiru ya ulul albab ashe da masu hankali yake magana kenan su tsaya su lissafa su gane to wannan muguwar fahimtar da suka kawo ibn taymiya yayi kata kata da ita ya ba su amsa wabtada'uhu abin da suka kawo a matsayin bid'a min indi anfusihim daga cikin zukatansu fashafa ya kawo maganganu da suke sun warkar wakafa kuma sun wadatar wa allafa fi naqdihi sifran kabira ya rubuta dangane da ainihin wato yin naqadin wannan magana ya rubuta babban littafi nadiran fi fannihi littafin wanda yake shi ɗaya ne tamkar da dubu ba shi da tsara ko abokin gwami a cikin wannan fanni nashi huwa kitabuhu al-mawsumu bi dar'i ta'arud al-aql wan naql shine littafin shi da ya sanya wa suna da dar'u ta'arud al-aql wan naql littafin mun sha magana a kan shi ko wannan littafi jama'a na ainihin wato ibn taymiya gashi dar'u ta'arud al-aql wan naql littafin nan jama'a kamar da aka faɗa a baya kuma za a ƙara faɗa a maimaita lalle littafi ne da ya kamata malamai musamman na ahlus sunna su tsaya su nazarce shi gashi nan wannan bugu da muke da shi a wannan makaranta mujalladi goma sha biyu ne wannan shine mujallad na biyu da tahqiqin Dr. Muhammad Rashad Salim littafi ne da Ibn taymiya yayin shi musamman dan tunkuɗa cewa wannan ma magana tun farko wahami ce babu ita nassi ingantacce baya sabawa da hankali mai lafiya idan ma kuma an samu sabanin ya magana akan wujo da ake iya samun sabanin ne ke kawo sabanin ta yi saboda nassin bai inganta ba ko kuma hankalin bai nuna ba kuma hankalin ya zama polluted an riga an gurɓata shi da wata barna ta mantiki din ko kuma hankali ne na 'yan ƙauye da ƙiƙai ya kawo wujo ya ta kawo hujjoji yadda kasa ne bin tamiya yi maganganun shi a shi sai dai ta ta'asilin ka'idar gaba ɗaya a cikin kusan mujalladai uku na farko duka kawa'id ne cewa kaza shi ke kawo kaza kaza kaza menene ma hankali menene ma nasi ya ake a gane ma kaza yayi ta maganganu da ishabi yadda ya saba da kuma sakin layi ma ya fada wata mas'ala sai yayi magana yayi magana sai ce ko da yake nan ba wajen magana ta bane haza laysa mahallu ba yayi magana fa da tsayi yadda yake littafin shi to wannan littafin tsakani da Allah muna wasiya ga yan uwa malamai na ahlus suna ya kamata su karanta shi domin akwai waraka sosai game da mafiyan shigoyin da zaka ji irin waɗannan malaman bid'a ga sunan suna tamsiri a ko'ina suna faɗa waɗannan maganganu waqtasarahu tilmiduhu al-imam ibn al-qayyim fi kitabihi as-sawa'iq al-mursala fi nahwi mi'ataini wa wahidin wa arba'ina wajha sannan sai kuma shekul islami sani shine ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ya zo ya iktisarin wannan littafi a cikin littafin shi mai suna as-sawa'iqul mursala alal jahmiyyati wal mu'attila gashi nan shi kuma wannan shine littafin as-sawa'iqul mursala alal jahmiyyati wal mu'attila wato kwarankwatsai waɗanda aka aiko su aikakkun kwarankwatsai akan jahmiya sune waɗannan 'yan alwujudu sune jahmiya masu tawili da kuma al-mu'attila masu cewa sam babu siffa sune mu'tazila kenan da qadariya wannan littafi kamar iktisari ne ga daru tare da aqli wa naql shi ibn al-qayyim abin da yayi shine farko tukunna sai da ya fara magana tukuna akan wai me ma ma'anar ta'wili wajen shafi 200 da ke cikin nan din bayani ne akan me ma ma'anar ta'wili me ke kawo ta'wili me ke sa mutane su ta'wili in sun yi ta'wilin wanne ne mai kyau wanne ne mummuna ya gama magana akan wannan sannan ya zo ya magana kan ainihin wato tsawagit guda hudu ya ce suna da tsagutu guda hudu da suke bautawa dangane da wannan ka'ida shine ta canza nasoshi da wulaƙanta fassarorin magabata da ganin cewa magabata ba su san abin da suke ba kawai sun dai amsa ne yadda ya zo ba su fahimta ba ya kawo na tsawagit ɗin guda hudu akwai na farko shine cewa wahayi lafazin da Allah ke magana da shi ba shi ne ma'ana abun ba ma'ana tana da wata ma'ana da irin magana na yan dariƙa cewa akwai hakika akwai majazi akwai kuma ita kanta wannan ka'ida ta cewa idan hankali ya saba da nasi to abu hankali shine dagutu na biyu kenan da kuma magana akan ba a hujja da hadisai kawai don tabbatar da sifofin Allah musamman idan hadisan ba su kai mutawatirai ba da kuma maganganu da waɗanda suke ne masu matukar muhimmanci akan almajaz da suke cewa a canza ma'anar kalma daga hakika zuwa majazi inda ya tabbatar da cewa wannan shi kanshi lafazi ne na bid'a domin ba taɓa jin shi a bakin sahabbai ko tabi'ai ko manyan malaman mazhabobi ba Haka nan, malaman nahu na farko tun daga kansu khalil da su siba wahi da makamantansu duk ba su taɓa kawo ka'ida akan cewa akwai kalmomi masu ma'ana haƙiƙa da majaji ba yace wannan islahi ne kawai na malaman baya yayi maganganu sosai wannan littafi qayyimun ne wa faridun fi babi wa ghazirun bil fawaid wan nukat allati la tajiduha fi ghayr hadha al mahal sai dai an samu matsala shine littafin wannan da ake gani bai fi kamar ɗaya bisa uku ba abin da aka tara sauran ya bata da haka malamin da ya wannan tahqiqin mai suna ainihin wato ah, Muhammad ibn Rayyad al-Ahmad ya ba da labari a cikin mukaddimar shi cewa da ya gama ta hakikin iya abin da aka samu ya ga littafin bai kai karshe ba to sai ya ɗauko akwai iktisari da wani malami ya taɓa yi wa littafin tun zamanin da can kafin a buga shi sai aka ɗauko wannan iktisarin sai aka kwafe daga iya inda ba a samu ɗin ba zuwa ƙarshe a cikin iktisarin da ka tafi za ga can ƙarshen sai ga maganganun a takaice kwarai-kwarai saboda an kwafe ne daga iktisarin da wannan malami ya yi aka haɗa da asalin na ba ta mun fahimta tunda shi ya zo yana taƙiƙin asalin ne ga kuma mufassar ɗin gaba ɗayan shi to asalin kuma wani ɓangare ya ɓata da haka sai ya ɗauko mufasar ɗin sai ya jona da asalin ya cika littafin amma duk da haka wannan ɗin ya wadatar domin littafi ne da ya gagari 'yan bida'a akwai wani shaidanin 'yan bida'a a ƙasar nan da ya ce wai zai littafin raddi wani shehi na ɗariƙa har yanzu ya kasa ko Albi ya kasa rubutawa ai ƙarya yake bai sai wannan littafin raddi ba sai dai ya ƙara tona asirin kanshi cewa ɗan bid'a ne shi maki gaskiya ana nan ana jiran shi ya rubuta in ya rubuta duniya za ta gani ko za ta gada shekara da shekarun duniya ta rayu nan da shekara dubu masu zuwa to al'umma da su bi baya za su gani kuma za su yi hukunci su ce ga ibnu qayyim ya yi littafi ya faɗi kaza ya faɗi kaza ga kuma wani shedani zindiki ya zo ya karyata abin da kawai za a ce kenan irin abin da ya faru da littafin ainihin wato tarihin ashek ibrahim ya yas sangali wanda profesa na kano tahir mai gari ya yi rubutu a kai ya rubuta maganganu tabbatattu a bincike na ilimi sai ka je aka samu wani buzu da ƙasar mauritania wai zai mishi raddi a raddu bil hadisi wal qur'an alama taba mai gari min az-zuri wal buhta to yanzu kai da baka san waye mai gari ba baka san waye wancan buzun ba in ka zo kana karatu kawai zaka yi hujja da abin da ka gani ne ka karanta wannan kanton sai ga wannan eh gaskiya ne bincike yayi wannan kuma kawai wani dan takife ne wanda aka bashi kwangila ta ya rubuta karerayi da sunan raddi haka ita duniyar ilimi tana da wannan tana da wannan amana tarihin ilimi yana da wannan amana cewa sai yau kowa adalci a san da kake yin abinka za ka yi ta'addancin da ka gara maka shuɗe amma ka kiyaye rubutun kai dan ta'addan gare ya zama iya rubuce rubucen ka da za ka yi to na gaskiya ne in ko ba na gaskiya ba ne to ka kiyaye su domin za su wanzu kuma mutanen da za su shuɗe ba su san ka ba ba su san rubuce rubucen ba da wannan abin da suka gani kawai za su maka hujja da shi kawai za a hukunta ka me yasa muke taiba wasu ibn taymiya din nan da rubutun su ba san mu san su ba amma zamanin da suka rayu me ya faru babu irin aibatawa da ba a musu ba karshe ma dai sai da aka karshen rayuwarsu babu irin ƙaryar da ba a musu da shari da ƙazafi ba buhari din nan da ake ta ana ta ziga shi imamu ahli sunna amir muminina sai da ya samu wannan matsala a rayuwar shi amma daga baya gaskiya bata bayyana ba ta bayyana darajar da Allah ya bashi yanzu an ma ji labarin wasu wanda suka rayu tare da shi da haka ya kai dan bid'a da kake cewa zaka rubuta ƙarya ka ba hankali kana ganin yanzu in ka rubuta zaka tsara masoya za a ce eh kai ma wani babban malami raddi duk za a faɗa amma bayan shekara ashirin hamsin ɗari abin zai zai tasiri kuma kana can kabari za a ci rubuta maka zinubai domin ka sannanta sunna sai ya kenan Allah shirar da mu to waɗannan littafan su ne littafan da aka yi bayani a nan cewa sun yi raddi ga wannan ainihin wato mas'ala akwai littafin kamar yadda ya faɗa dar'u ta'aridul aqli wan naqal da kuma as mursala na ainihin shekul islami as-sani ibnu qayyim al-jawziya fi nahwi mi'ataini wa wahidin wa arba'ina ya maiwa da wannan magana martani ta fuska 241 sai dai kawo hujja fiye da 240 wajen maiwa da maganar raddi mala ya ce ka karanta aswaikul mursala a cikin juz'i na uku shafi na ɗari bakwai da da casa'in shida. ila nihayatul juz'il matbu zuwa karshen juz'in da aka buga kamar da muka ishara zuwa karshen wanda aka samu shine juz'i na hudu shafi na dubu ɗaya da ainihin ɗari biyar da saba'in da ainihin wato biyar Allah ya shirar da mu fayuqalu sai a ce idza ta'arada dalilani sam'iyani aw aqliyani idan dalilai guda biyu waɗanda suke sam'iyani an ji su ne a cikin nassi au ne ko kuma na hankali ne au sam'iyyun wa aqaliyyun ko ya zama ɗaya nassi ne ɗaya kuma hankali ne idan waɗannan dalilai suka yi mu'arada suka saba wa junansu fa ma an yakuna ne ga ka'ida ko dai zama dukansu magana su yanke take babu shakka a cikinta wa ma an yakuna zanniyaini ko ya zama kuma dukansu zato ne ana sa rai ne ana zato wa imma an yakuna ma, katsayiyan wal akharu zaniyan ko kuma ya zama ɗayan su qat'i ne ɗaya zanni ka'idar da yake cewa shine zai ba mu jumlar magana akan yadda ake mu'amalantar dalilai idan sun saba wa juna bisa manhaji na gaskiya ba manhaji na yan jahamiya ba shine in aka samu ga magana ta saba wa wata magana to sai a duba hujjan kowace magana ta yi su zama dukkaninsu shi ne shine sam'iyya kenan ko ya zama dukkaninsu maganganu ne na hankali ko ya zama ɗayansu magana ce a hankali ɗayansu kuma magana ce a cikin nassi na ba ta an fahimci wannan to idan suka zama haka sai kuma a sake dubawa ta yi dukansu kowanne hujja ce yankakkiya baya da aka iya da ita ta yi dukansu hujjoji ne na zato ana tsammanin haka suke ta yi kuma ɗayansu yankakkiyar hujja ce ɗaya kuma ta zato ce kaga a kowane yanayi muna da yanayi guda uku kenan ko a wajen irin su da kuma irin siffar da za a ba su ta karfin hujja to idan aka ga haka fa ammal qat'iyya ne in ya zama dukkanin su yankakkun magana ne waɗanda suke babu yadda za a yi da su fala yumkinu ta'arudahuma fi hadhihi al aqsami thalatha ba shi yuwa a ce sun yi saba wa junansa irin waɗannan bangarori guda uku li anna dalil al-qat'iyya huwa allazi yastalzimu madlulahu qat'iyan domin shi dalili yankakke shine wanda hujjar da ke cikin sa take lazimta a ce magana ce yankakkiya falau ta'araba idan suka saba da junan su lazimal jam'u bainan naqidaini wajibi ne a hada tsakankanin su wa hadha la yashku fihi ahadun min al-uqala wannan babu wani mai hankali da yake da shakka a ciki shine in aka samu dalilai guda biyu yankakkun dalilai ayoyi ko hadisai ko aya da hadisi yayi kama da cewa sun saba wa junansu to ba sabawa bane akwai dai yadda za a yi a fitar da su domin muhkamatun ne su ko kuma mutashabihat idan muhkamai ne ba sa karo da juna idan mutashabihai ne to hala mu ne jahilai ko ɗalibai ko 'yan jigari-jigarin malamai muke ganin alamar sabani amma akwai ulul ilmi wanda suka sai da za a da su na ba ta fahimci wannan da haka ba zai yi a ce ga nasi karara misali ya ce annabi isa zai dawo kuma ga wani karara ya ce ba zai dawo babu wannan nasan a duniya in ma kana ganin akwai wani wanda yake nuna ba zai dawo ba to ba nasi bane sai dai a kwakwalwarka ta dan ta kife sannan za ka ga haka amma an kai shi gun malamai in an kai shi gun malamai wanda suka saba da suke za su bayyana ya yake kuma sun yi bayani tun ba yanzu ba haka babu inda za a samu a ce ga wani nassi ya ce zina halasti wani kuma ya ce zina haram ne babu wannan in kuwa an samu ta akwai da rayu da su akwai matakai a ce ko dai ɗayan mujmali ne ɗaya mufassali ma'ana wannan ya kawo magana ne a dunkule wannan kuma ya yi bayani dalla dalla ko ɗayan wato nasihi ne ɗaya kuma mansuhi wannan da shi ake aiki yanzu kuma an daina aiki da shi an dawo ana aiki da wannan kama hadisan alma'u min alma'i da kuma hadisin cewa ainihin wato idza jahadaha ko idza jalasa ala sha'bi al-arba wajadaha faqad wajaba al-ghusl dukan suna cikin sahih muslim amma daya ya riga yi daya wanda shi ake aiki da shi a farkon musulunci aka dawo aka daina aiki da shi kamar hadisan mutu'a ta mata da an halasta yanzu kuma an haramta kamar ayoyin da suke magana akan canjin alƙibla cewa ku yi sallah duk inda kuka ga dama fa aina ma tuwallu fa samma lahi, da kuma inda aka ce ku kalli ka'aba suna saba wa juna ne saboda ɗayansu ya zo ne da ma'ana ta ainihin shi ne asali cewa ka'aba ake kalla ɗayan kuma ya zo da ma'ana ta mafita ga wanda bai san ina ne zai kalla ba kaga duka waɗannan malamai sun yi ta magana a kansu kan tantafin ta'wilu muktalafin hadith na al'imamu ainihin mu muslim ibnu qutaybah ad-dinawari da littafin mushkil Asar na imamu tahawi waɗannan littafai an yi su ne musamman don bayani akan ire-iren waɗannan abubuwa amma sai ka ji kawai wani dan ta'adda a cikin malamai kawai ya zo ya ce ko dai ce duka daidai ne ko duka kuskure ne ko kuma kawai zaɓi wanda ya dace da son zuciyar shi aga wannan barna ce kamar a ce ne misali kun kama hanya za ku je gari kaza sai kuka zo ga hanya ta rabu randa bawu, sai kuka tambaya ina ne hanya gari kaza sai aka ce muku eh, wannan hanya ce wannan ma hanya ce duka ɗaya ne suka ce to shikenan mu rabu wasu su bi nan wasu su bi can <clears throat> ko kuma kuka ce ni ina ganin nan ne fi kama da hanya kamata ku fara tunanin masu faɗan hanyar nan ko dai mahaukata ne ko ba su san hanya ba sai ku ce bari mu nemi yan union su suka san hanya ko direbobi waɗannan yara yan farauta ne ko ba su san hanya ba shi ne fa misalin da haka nasoshi idan suka zama katsahiya ne ba su saba wa junansu abin nan malamai da suka kai malamai irin su ibnu irin imamu tsahawi din sai da suka warware ga baki ɗaya na soshin da ake iftiradin suna kama da juna ko suna saba wa juna shi ibnu kutaiba ma sai ya ce da kace sun saba wa juna ta fuska kaza to bari a ƙara maka wasu fuskokin da za su iya saba wa juna sai ya ƙara maka shubuhoyi duk sai bu sai baka amsa gaba daya yana maka an san da wannan shuba kuma an san amsar ta kafin ma ka faɗi ta to don haka nasoshi da ma idan suka zama ingantattu ba su saba wa junansu za su iya zama mataki na farko kamar da muka faɗa shine su zama muhkaman kowanne yana matsayin shi yana bada hujja akan abu kaza ta fuska kaza idan suka saba wa juna a wannan zahirin sai a sauko da su zuwa mataki na biyu shine ake kira da suna muktalaful hadith to anan kuma akwai ka'idojin da za a bi da su shine ko za a yi aljam'u bainan nusus da anna i'malan nasaini aula min ihmali ahdihima a cikin jam'in ana iya haɗa su a ainihin ya aiki da su gaba ɗaya in ya ƙi yiwuwa to sai a je neman tarihi inda za a gane annasikh wal su. a wajen haɗa wannan siyuɗi ya kawo hanya sama da hamsin da ake biya haɗa su kan tadribin rawi cewa za a yi haɗa su ta fuska kaza sai ya kawo misali in ba su yi ba ta fuska kaza sai ya kawo misali sai da ta kawo su sama da hanya hamsin da ake haɗa da su shi ya ku malamai kun karanta waɗannan ya kamata ku karanta ku sani sannan sai ku yi magana idan ba a iya haɗa su ba kai malami abu na gaba da za ka yi shine mene sai ka kawo su kan ƙa'ida ta ainihin wato neman tarihi shine annasikh wal mansukh sai a duba tarihin wanne ne aka fara faɗa shin zai yi a ce na biyun ya zo ne don ya share na farkon don ba wai kawai rigayar faɗi ɗin ba ko rigayar wahayi ba ko rigayar sauka ba ko ayan madina eh, ta soke ta maka kawai ba sai in yana nuna yiwuwar a ce na biyun ya zo ne don soke na farkon kuma akwai ka'idoji game da haka duk suna cikin littafin usul sannan idan haka bai yiwu ba sai a sake sako da su wata martaba ita ce ta ainihin wato attarjihu to za a iya karkata zuwa ga ɗaya a bar ɗaya saboda wasu ka'idoji na masalih al-mursala ko wasu kawai da da aiki da su duk sai an duba wannan in wannan bai yiwu ba sai a yi a tawakuf ba cewa ake dukansu daidai ne ko dukansu kuskure ba ne sai a ajiye su aje a ci gaba da bincike haka malamai suke yi wala rudduhu ila Allah wa ila rasuli ko la alimahu allazina yastanbitunahu minhu kaji kaida da waɗanda suka san me meye Qur'ani da Sunna da sun fitan muku ku kawai yan takife ne Allah ya shirar da mu shine sai mala yake cewa a. falau ta'arada lazimal jam'u bainan naqidaini domin idan suka yi mu'arada ya zama wajibi kenan da sai ayi jam'i tsakanin abubuwa guda biyu masu karo da juna wa hadha la yashku fihi ahadun min al-uqala babu wani mai hankali da ke shakka wannan kaga wannan da ke shakka wannan to hankalin shi akwai matsala a ciki kenan fi aqlihi shay'un wa idza kana ahaduhuma qat'iyan wal akharu dhanniyan idan ɗayan su ya zama qat'i ne yankakke hujja ne ɗayan kuma zanni ne ba yankakkiya bace ta'ayyana taqdimul qat'i ya zama dole sai a gabatar da wannan qat'i ɗin sawa'un kana aqliyan aw sam'iyan daidai wa da shin wannan qat'i ɗin na hankali ne ko na nafsi ma'ana ka samu ɗaya yafi ɗaya daya hujja ta wajen inganci ko ta wajen dilala akwai karfin hujja da zama ta wajen dilala ne yafi misali cewa da Allah yayi ya Isa inni mutawaffika ya kai Isa ni mai maka tawaffa ne wannan yanzu sai nuna dilala kamar Allah ya kashe annabi isa kenan to wanda ya mutu kuma baya dawowa sai kuma nasi karara a cikin hadisi mutawatir ta hanya sama da saba'in manzo Allah ya ce yanzilu fikum isa ibn maryama hakaman adilan muqsitan nasi ne karara wannan isa dan maryamu zai dawo cikin shugaba mai adalci mai kula da haƙoƙin kowa to yanzu kaga wannan qat'i dilala ne yanzu wannan wancan kuma zanni dilala ne domin kalmar tawaffa na iya zuwa da ma'anan mutuwa na iya zama da wasu ma'anoni daban ba kamar wannan na cewa na yanzu da fikum ba dole sai a gabatar da wancan qat'i dilala ala zanni dilala sawa'un wannan aya ce ko ko hadisi wannan na hankali ne ko ko na nasi anan ana duba wanne ne fi karfin hujja da dilala ina fata mun fahimci wannan kawai misali sai mutum ya kawo maka hadisi mai rauni sai ce annabi bai mutu ba a cikin hadisi mai rauni annabi bai mutu ba akwai hadisi mai rauni da suke faɗan wannan da haka in ka ce ya mutu sai a ce a cewa ake yafa ko yanzu kaga wannan ba nassi bane sam'i jin shi kai ko amma ya saba wa nassi akali shine ga kabarin annabi na ana gani a Madina kuma yana ciki kaga nassi ne wannan na hankali ai amma ya buge nassi na dalala na sam'iyya saboda ya fi shi karfin hujja shi ne abin da yake ishara a nan muna ba da misalai ne kawai ɗaiɗaya haka shi ne sai mala yake cewa wa in kana jami'an zanniyani waje ba wajaba rajihi min huma sam'iyan kana wa aqliyan idan dukansu kuma suka zama dukansu zanniya ne wato waɗanda babu tabbas akai ana zato ne ana sa rai cewa hujjoji ne to wajibi ne sai a gabatar da wanda aka fi karkata zuwa gare shi bisa ka'idoji sanannu na ilimi ba bisa son zuciya ba wanne ne ya fi dacewa da usul na shari'a wanne ne ya fi dacewa da abinda da shari'a suke suna goyon bayan shi wanne ne yafi kama da abinda shari'ar musulunci fi jumlatiha ta yadda da shi wannan sai a gabatar da shi a kan ɗaya. duk waɗannan kawai din mala ya daga wannan littafi na as-sawiqul mursala ala al wal mu'attila a cikin mujallar na uku shafi na 797 wa yumkin alqawl ijmalan innahu la yumkinu an yata'arada sahihul manquli ma'a sarihil ma'quli yace a dunkule za a iya cewa bashi yuwa a samu wato karo da juna tsakanin sahihul manquli nassi ingantacce da kuma sarihul ma'quli da maganar da hankali mai kyau yake karbanta babu mu'arada tsakankanin waɗannan abubuwa guda biyu lafiyayyen hankali ba sa karo da lafiyayyen nassi fa in wuje ta'arudun in ma an samu fa li adami sihatin naqali sai dai in saboda hadisin bai inganta ba shi sa hankali zai fara tawa ba kan shi aw li adami sarahatil aqali ko kuma dan hankalin ba mai kyau bane wa kasiran ma yu'aridu ha'ula'i nusul wahayni su da dama su waɗannan yan jahamiya suna kulla karo da mu'arada tsakanin nasoshi guda biyu da bishubahin ta hanyar wasu shubuhohi wa khayalatin da wasu tunane-tunane zanniyatin na zato ya umuna annaha watsu a aqliya wanda suke riya cewa wai hujjoji ne yankakku na hankali wa barahinu yaqiniya kuma wai dalilai ne na yaqini su ne kawai suke lissafa haka su kalle sa matsayin haka yadda ka san dai irin tunani na yaro ƙanƙani ko kuma tsoho wanda ya riga ya zama wato rudda ila arzalil umri za ga yana yin yana da wasu conceptions yana da wasu abubuwa da yake kalla a rayuwa sun saba wa yadda rayuwa take a asalinta yadda yaro yake kallon rayuwa world view din shi ko yadda yake kallon rayuwa da yake lissafa abubuwa ai kaga a irin hankalin shi na yaro shi yana ganin daidai ne amma da zaran ya fara a cikin masu hankali an san wauta ne an san ba daidai bane haka tsohon da ya riga ya tsufa shi kuma yana ganin wannan abin daidai ne haka yake to haka suke suma waɗannan 'yan alwujudu din ya ƙuli shekul islam rahimahullahu fa fil jumlati ibn tamiya yace a takeice an-nusus thabita fil kitabi was sunna la yu'ariduha manqulun bayyinun qattu ma'qulun bayyinun qattu yace nassoshin da suka tabbata a ƙurani da sunna babu wani hankali wani nassi na hankali mai kyau babu wani hankali mai kyau da ya taɓa jayayya da su har abada babu wala yu'ariduha illa ma fihi ishtibahun wa babu abin da ke iya mu'araba da su sai wanda hankalin shi akwai rudani da ainihin rikici wa ma ulima annahu haqqun duk abin da aka san gaskiya ne la yu'ariduhu ma fi tarabun to ba a barin wani abu da yake da rikici washtibahun da wani abu da yake da ainihin wato shubha ya saban da shi lam yu'lam annahu haqqun wanda ba san gaskiya bane shi wancan an san gaskiya ne nafsi ne yankakke to bai kamata a dinga gwara shi da wani hankali wanda yake motsatse ba bai kamata ba ba sauyin juna bane su bai kamata yanzu malami ya magana kuma a kalli maganar jahili a ce sun yi karo da juna ba ko sun yi sabani da juna ba ko mai hankali ya magana a ce kuma sun yi sabani da mahaukaci ba ko babban mutum ya magana a ce sun yi sabani da yaro ba ai bai kamata ba ko saboda su ba ɗaya ba tunaninsu ba ɗaya ba yadda suke kallon duniya ba ɗaya ba to haka bai kamata nassi na qur'ani ko sunna sahihiya sai kuma kawai a ɗauki magana wani wanda hankalin shi ruɗaɗɗe ne su da kansu sama kansu shaida kan cewa hankalin su ya ruɗe an karanta tarihinsa dama ana wanda wani zai ce bai san aƙida shi ba bai san hankalin shi ba bai san akan abin da zai mutu ba ya dinga cewa wallahi ya yi yawo ya yi yawo bai ga ina gaskiya take ba ya cika kwakwalwar shi da abubuwan da yanzu sun haukata shi kaga su da kansu sun ma kansu mene shaida ba su da hankali shaida cewa hankalin su ruɗaɗɗe ne kaga bai kamata shaidar da suka wa kansu a kau da kai a kanta ba ya kamata zama hujja akan cewa ba su da hankali to bitali kuma babu dalilin da zai sa a ɗauki waɗannan hankulan mahaukatan hankula na irin waɗannan mutanen a dinga damula su da nasoshi yankakku na ainihin ƙwar'ani da sunna mala yake cewa bal na ƙulu ƙaunar amman kulliyan ibn taimiyya ce za faɗi magana gama gari gaba ɗaya ƙa'ida shine innan nususar sabita anin rasuli sallallahu alaihi wasallama lam yu'aridha qattu sarihu ma'qulin nasoshin alqur'an nasoshin sunna nabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu babu wani hankali mai kyau da ya taba sabani da su fadlan an yakuna muqaddaman alaiha ballantana a ce an gabatar da hankalin akan su ba san ma sabani ba ma'ana sahabbai da suka fi kowa hankali wanda suka shaida wahayi suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah ya ba su labarin waɗannan hadisan na game da sifofin Allah a cikin su babu wanda hankalin shi lafiyayye ya ji cewa abin ya saba wa hankali dukan su hankalin su ya karba da manzo Allah ya ce musu annabi Musa ya yi bako bakon ya shigo gida babu sallama annabi Musa ya mare shi idan shi ya fita ashe mala'ika ne babu wanda ya ce wannan ba zai yiwu ba babu wanda ya ce hankalin shi bai karbi wannan ba duka sun yadda da ya ba su labarin cewa Allah ranar alkiyama in ya gama sa ‘yan wuta a cikin wuta Allah ya tsare mu wuta ta ta cewa tana neman ƙari tana ta neman ƙari har sai Allah ya ɗauki ƙafa shi ya sanya a cikinta sai ta ce yanzu ya kishe ta a cikinsu babu wanda ya ce hankalin shi bai karba ba da ya gaya musu cewa Allah yana sama Allah yana da al'arshi a sama Allah ya ɗauka kan dukkan halittu a cikinsu babu wani mai hankalin da ya ce bai karba ba ko to kaji sarihul akali kenan hankalin sahabbai mu kuma da su muke bi Ku ba ma bunku ya ku malamai masu mahaukacin hankali ba ma bunku sahabbai dama da annabi musu muka ce mun yi rijista da su ina fata an wannan to su kuma hankalin su ya karɓi wannan da haka lazumin mu da muke bin su mu ma hankalin mu ya karba ina fata mun gane wannan jama'a yace ka'ida kenan amma to ba a ma samu sabanin ba ballantana kuma akai ka'ida ta biyu cewa to in an samu saɓani to a gabatar da hankali akan nasi shine kamar wacce ka'ida da muka fara a ce ga mutum lafiya dan shekara arba'in da biyar da hankalin shi ga wani tsoho ta kwarkwasashe dan shekara ɗari da takwas sai an dinga shanya shi kamar tsohon buzu gaba ɗaya ya riga ya fita daga hayyacin shi sai kuma a ce to tun da dai ya girmi wannan to duk magana da yi suka saba to a fara binta tsohon can duk da muna da tabbacin hankalin shi ya riga ya gushe sai ce to amma ya girme shi ai arena arena alƙadarin shekaru ai wanda ya riga ka girma ai ya girme ka wanda zaka bace ai ka tashi shine irin wannan kaidar da suke kawo a nan shine misalin ta a cikin rayuwa ina fata mun fahimci wannan Allah shi kyauta sai yace wa inna mal ladhi yu'ariduha shubahun wa khayalatun mabnaha ala ma'anin mutashabihatin wa alfazin mujmala yace abinda kawai ke karo da nasoshi ingantattu shine wasu shubuhohi ne da wasu tunane-tunane wanda aka gina su akan wasu ma'anoni masu rikici da junansu da lafuzza wanda suke dunkulallu wannan magana ma da a duba littafin dar'u ta'arudul aqli wan naqal a mujallad na daya shafi na 155 zuwa da 56 wa yaqulu aidan sai kuma ibn taymiya yace wa ta alladhina takallamna an qanunihim waɗannan da muka yi magana game da wannan ka'ida tasu alladhi qaddamu alayhi qaddamu fihi aqliyatihim ala kalamillahi wa rasulihi wallazi qaddamu fihi ala wa wannan kanun din wannan law din da suka sanya kuma suka gabatar da hankalinsu akan zancen Allah da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama adatuhum yadhkuruna dhalika fi masail al-ulwi lillahi wa nahwiha al'adarsu shine suna ambatan irin wannan maganganu dangane da mas'alolin daukakar Allah madaukin sarki da ire-iren wannan mas'aloli fa innan nusus allati ja'at fil kitabi was sunna bi isbati uluwi llahi ala khalqihi kathiratun muntashira domin kuwa mu mun san cewa nassoshin da suka zo a cikin tafin Allah madaukin sarki da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama dan tabbatar da cewa Allah ya daukaka kan halittun shi kathiratun suna da yawa muntashira kuma sun yada a ko ina kad barhatuhum bi kasaratiha wa quwwatiha wannan nasoshi sun rikirkita waɗannan ƴan bid'a saboda yawan su da ƙwarin hujjar su walaysa ma fi zalika la ayatun min kitabillahi wala hadisan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wala qaulin an ahadin min salafil umma kuma babu na babu ba su da aya ƙwaya ɗaya daga littafin Allah ko hadisi guda ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama wala qaulu ahadin min salafil umma ba su da kuma zance guda ɗaya daga wani magabaci sahabi ko tabi'i ba su da shi ga su kuma malaman sunna suna da hujjoji masu yawa masu yawa sai abin ya ruɗa suka rasa yadda za su wali hadha lam yakun ma'ahum ala nafi zalika aslun ya'tasimuna bihi min jihati rasul sallallahu alaihi wasallam sai dan ba su da wata ka'ida ko wani nassi da za su riƙe domin kore wannan siffa ta al'uluwi wa inna ma yatamassakuna bima yadhunnunahu min al-aqliyat suna riko ne da abin da suke zato na abubuwa na hankali na ila bayani taqdim zalika ala adatil shar'iyya sai suka buƙaci su kawo ƙa'ida da za ta sa su dinga ganin cewa wannan hankalin irin nasu to ya kamata a gabatar da shi akan waɗannan tarin damashiran nasoshi abin da yake cewa shine nasoshin da suka ce Allah yana da uluyi a Qur'ani da sunna suna da matukar yawa su kuma wannan suka karyata hankalinsu ya karyata sun bincika babu aya guda ɗaya ko hadisi guda ɗaya ko maganar magabaci guda ɗaya za ta zama musu hujja ga kuma nasoshin sun musu yawa sun tsorata su amma a cikin kwakwalwarsu suna da wannan rudanin da yake ta gaya musu cewa in kar ku yadda da nasoshin nan in kun yadda da su za ku lagunta ma kanku kaza za ku yi kaza za ku yi kaza za ku ce kaza da aka to ya za su yi yanzu wannan hujja ta su mummuna ta zama musu abin da za su wargaza gaba ɗaya hujjojin na Qur'ani da Sunna sai suka kai ka'ida suka ce duk inda aka samu saɓani tsakanin Qur'ani ko Sunna da hankali to hankali ne akan gaba ka dalilin kawo ƙa'ida inji Ibn Taymiyyah haka suke yi dama da aka je fada sarkin Kano ba ka aka da Malam Jafar ba Allah ji kan shi da ya kwararo ayoyi da hadisai ya kwararo cewa suka su ba su shirya ba so to wani shiri ba su da abin da za su faɗa, kuma hayo ba su shirya ba Allah shi kyauta to sai ce fa yahtajuna ila bayani takdimi zalika ala al ash-shar'iyya wa idha kana kadhalika in ya zama abun kuma haka ne fa nahnu nubayyinu anna al-adillata al-aqliyya muwafiqatu lil-adillati an-naqliyya to shine muke musu bayani cewa wannan abun da suka faɗa kuskure ne a'a mu a sanin mu dalilai na ainihin wato hankali suna dacewa da dalilai na ainihin naƙali wannan kuma shine sirrin da yasa Allah ya faɗi magana sai ya ce fa atabiru din domin in dai hankalinka lafiyayye ne za ka gane Allah ɗaya ne za ka gane lalle shi ya halicce ka za ka gane lalle zai mai da kai yadda ya ka daga farko kuma zai maka hisabi kuma za ka bi shari'a shi duk waɗannan su ne Allah ya dinga alakantawa da cewa mutane su kula da hankalinsu su gani mutane su yi aiki da hankalinsu su gane lalle Allah shi ya halicce su lalle Allah maɗaukaki ne lalle Allah sarki ne wanda yake mai dabbar duniya Allah duk ya ta wannan magana a cikin alkur'ani saboda mene saboda a ilimin Allah da tsarin shi ya san hankali lafiyayye ya kamata ne ba mutum dama ya san Allah ya fahimci Allah ya san matsayin shi cewa bawan Allah ne shi ba ya fara wato jayayya da nasoshin Allah ba ina fata mun fahimci wannan la mu'aradatan laha ba sa sabani da juna ita ma wannan magana tana cikin littafin dar'u ta'aridul aqli wan naqal a mujallad na shida shafi na biyar zuwa na takwas wa qala aidan fi mawdi'in akhara ibn taymiya ya ƙara faɗa a wani waje da wahina idan to a yadda abun yake a irin wannan yanayi fala yajuzu an yata'arada al-aqlu sarihu was-sam'u sahihu ba zai yiwu a ce an samu mu'arada tsakanin lafiyayyen hankali da kuma ingantaccen nasi ba wa innama yuzannu ta'arudahuma yadhunnu ta'arudahuma man ghalita fi madlulihima wanda yake cewa sun yi ta'aruzi to shine mutumin da yake zaton cewa yake da zato na kuskure cewa abinda da suke nunawa ya saba wa juna aw madluli ahdihima ko kuma ɗayan su yana nuna abin da ya saba wa ɗayan wa illa in ko ba haka ba Fassamu sahihu huwa alqawlu sadiqu min al-ma'sum alladhi la yajuzu an yakuna fi khabarihi kadiban abinda ake nufi da nassi ingantacce shine magana ta gaskiya daga bakin manzo dinnan, wanda yake tsararre daga kuskure wanda kuma ba zai yiwu a ce magana ƙarya ta fito daga bakin shi ba la amdan da gangan wala khata'an ko da kuskure ba Allah ya tsare shi to dan me zaka ce manganun waɗannan mutum irin wannan wai ba daidai bane wai hankalinka shine daidai wal maqulu sahihu shi ko abinda hankali yake karba ingantacce huwa ma kana sabitan shine abinda ya tabbata aw muntafiyan ko kuma wanda ya tabbata babu shi fi nafsal amri a asalin yadda abu yake wala ya yajuzu an yukhbira anhu sadiqu bi naqid zalika ba zai yi kuma shi wannan mai gaskiyan ya bada labari da abin da ya saba abin da yake tabbas ba hankali na gaskiya shine abin da ke hankali da ke tabbatar da abin da yake akwai shi ya kora abin da babu shi ma'ana hankali na gaskiya ya tabbatar da akwai Allah kuma yana kore ma Allah abokan hamayya ya tabbatar da akwai manzanci da annabta yana kore ma manzanci da annabta ƙarya da ainihin wato barna kaga hankali na gaskiya kenan ko to irin wannan hankalin yaushe kuma zai ce ya ki yadda da magana ta fito daga bakin annabi tsararre daga kuskure daga ganganci mun gane dake kawo musu hujja ko jama'a yace a karanta al-masar sabiq wato dar'u ta'adul aqli wal naqal kenan a mujallad na bakwai shafi na 39 zuwa da 40 wa qad atala an-nafasa ma'ahu shaykhul islam fi halhalati hadha al ibn taimiyya ya tsawaita zance wajen wato yin watsa-watsa wajen kekketa wannan ka'ida tasu bil hujaji annaqaliyati ta hanyar kawo hujjoji daga qur'ani da sunna wal barahin al aqliya da kuma dalilin hankali din wa zakara lawazim al fasida al mutarattibata alaihi ya kuma ambaci lawazim abubuwan da suke lazimtawa na barna wanda za su biyo bayan idan an yi aiki da wannan ka'ida tasu wa abtala qawluhum ya barnata maganganun su ya bata su bil khususi musamman fi anna ajlata uluwillahi mu'adatan lil ajlati al aqliya musamman dangane da cewa dalilan da suke cewa Allah yana sama sun saba da dalilan hankali wa zalika min iddati wujuhin yayi wannan aiki ta fuska da dama minha daga ciki akwai innal qawla bi anna Allah fawqa al alam ma'lumun bil ittirari min al kitabi was sunnah ya tabbatar da cewa faɗin cewa Allah yana saman wannan duniya to abu ne wanda yake sananne bil iqrar wato bisa larura ba sai an kawo maka hujja ba daga Qur'ani da Sunna wa ijma'i salafil umma da kuma haduwar magabatan wannan al'umma kal ilmi bil akli wa shurbi fil janna kamar yadda mutane suke da ilimin cewa za a ci abinci kuma za a sha akwai akwai wato wadaƙa da raya a cikin aljanna wannan ko wanda ba zai kawo aya ba ya san haka ko kirista ko yahudu inda ya imani akwai lahira ya san cewa a cikin aljanna akwai shagali wanda yake addinin ƙarya ma kenan ko wal ilmi bi irsalir rusuli wa inzalil kutubi kamar ilimin cewa an aiko da annabawa da manzanni wannan shi ma har Yahudu da nasara in banda da hariyawa babu wanda ya karanta wannan duk wani mutum kowane irin addini yake ya yadda akwai waɗannan abubuwan wal ilmi bi anna laha ala kulli shay'in qadir da kuma ilimi akan cewa Allah shi ke da ƙaddara kan komai ɗin mutumin da yake yarda da Allah ya san Allah shi ke yin komai ko ba yi da ilimi zai iya faɗan wannan magana wa bi kulli shay'in alim kuma cewa Allah ya san komai wal ilmu bi annahu khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma da kuma ilimin cewa Allah shi ya halicci sama da ƙasa duka wannan ilimi ne ittirari abin da ake cewa ilimin ittirari wanda baya buƙatar nazari wanda ba sai an kawo hujja ba wa min ha? daga cikin fuskokin da ya kawo don wargaza magana su cewa anna nususal uluwi sarihatun nassoshin da suke cewa Allah yana sama karara suke la tahtamilu ta'wil ba za su dauki wata fassara ba bal ta'wilatul madhkuratu fi zalika min jinsi ta'wilatil qaramita al batiniyya tawilolin da suke kawo a wannan waje suna daga cikin irin ta'wilin wato qaramitawa al batiniyya an yi magana akan su a baya wa hiya batilatun tawili ne mabarnaci ma'alumatul fasadi bid darura wanda da zaran ka karanta su kasancewa barna ne wa minha daga cikin fuskokin da ibn taymiya ya kawo wajen tabbatar da ƙaryan maganar su na ƙaryata cewa Allah ba shi da uluwi shi ko ya tabbatar da uluwin Allah wa minha adamu taslimi bi annahu aran zalika dalilun aqliyun aslan cewa ba zai yi a gazgata cewa akwai wani dalili na hankali da ya saba wannan maganganu ba ya aqliyatu lati aradatha hadhihi sam'iyat awhamun wa khayalat waɗannan mangaru na hankali da suke cewa sun saba waɗannan abubuwan da aka ji a cikin nasi wahami ne kawai rudani ne a cikin su da kuma khayal da tunani ne irin nasa kawai amma hankali na gaskiya bai saba ba wannan magana har ila yau a karanta dar'u ta'arud aqli wan naqal a mujallad na bakwai shafi na 26 zuwa bakwai. wa amma atiraduhum ala qawli ahli sunnati inna ashrafal jihati hiya jihatul ulwi li'anna alama kurratun ila akhirih yace magana kuma da suka kawo suka ja in ja da ahlus sunna cewa mafi daraja daga cikin jihohin wannan ainihin wato kurra wannan ƙasa ta duniya shine sama ɗin saboda ƙasa ta zama wato tana da shef ne na ƙwallo zuwa ƙarshen maganar su fal jawabu anhu bi annal qa'ilina amsar da za a basu shine cewa masu faɗan cewa innal alama kurratun cewa duniya kamar ƙwallo ce ya rauna annal muhita huwa al'ala to su a wurin su teku shine a sama wa annal markaz allazi huwa jawfil ardi huwa al'asfal su a wurin su wato cibiyar da take ita ce tsakiyar ƙasa ita ce a ƙasa wa sama samaa aliyatun alal ardi ita ko sama wannan sama da ake gani tana can sama ne da wannan duniya min jami'il jihad ta kowace fuska wal ardu tahtaha min jami'il jihad su kuma suna cewa ƙasan tana ƙasa da wannan sama ne ta kowane fuska daka su masu karatun cewa ƙasa ɗin kamar kurra ce yadda suke bayyana ta ba irin yadda kuke fahimta ba ne ku ba ku da wannan ilimin shine ibn taymiya bayyana musu yadda abin yake anan mala ibn taymiya kenan rahimahullahu ta'ala wa aidan yace har ila yau fal jihatu Ismani. ita jiha da ake faɗa a nan kala biyu ce jihatun sabita haƙiƙiyatun za ta tabaddal akwai jiha wata take tabbatacciya yadda take haka take haƙiƙata ba ta canzawa wa jihatun nisbiyatun ta tabaddalu ta tahawwal akwai kuma jihohi wanda suke masu juyawa wanda suke nisbiya misali an ce wuri gaba gaba kaza to gaban nan saboda akwai wani bayan shi yanzu gaba da ginin nan to wani gini ne shi ma kuma akwai na gaba da shi in an juya kuma zai zama baya da ginin nan haka dama da hagu kaga waɗannan nasibiya ne ina fata an fahimci wannan abu kuma wanda yake hakika haka yake duk inda aka yi sama a sama take duk inda aka yi ƙasa a ƙasa take to akwai ire-iren waɗannan su ne hakikiya ko kuma wanda suke juyawa dangane da wani abu da ya sa su a gaba ko ya sa su a baya ko yake gefen su ko yake saman su ko yake ƙasan su shine sai ya ce fal haqiqiyatu hiya jihatul uluyi was safal abin da yake jiha ta haƙiƙa ba ta canzawa shine jihar sama da kuma ƙasa fassama'u abadan fil jihatin lati uluha sabitun lazimun la ya tabaddal sama din nan koyaushe tana bangaren da yake ta sama da duniya ne baya canzawa baya juyawa wal ardu abadan fil jihati safila ita ko ƙasa kullum tana bangaren ƙasa ne allati sufuluha sabitun lazimun la ya tabaddal wanda kasancewar ta ƙasa tabbatacce ne baya juyawa baya canzawa wa amma bil idafa amma idan aka danganta ta ga wani wuri fa hiya bin nisbati ila al hayawani fa al misali in aka danganta ta da halittu fa ma hadha ra'sahu kana fawqahu idan aka danganta da halittu to duk abin da ke sama da halitta to ya zama yana saman halitta kenan wanda yake sama da kan halitta to yana samanta wa ma hadha rijlaihi kana tahtahu abin da ke kasa da kafan shi kuma shine kasan shi wa ma hadha jihatahu kana an yaminihi abin da ya zama ya zo kusa da ta jikin daman shi to yana gefen shi kenan wa haka za fal insanu shi dan adam ta tabaddalu jihatu inda yake jihohi suna canzawa bai tabaddala harakati sakamakon juyawarsa in ya kalli nan sai nan ya zama gaba in ya kalli can sai wurin ya koma baya in ya tafi nan sai ya zama can shine gefa da shi in ya dawo haka sai ya zama shine gefa da shi na ga wannan aikowa zai fahimta shi ko ma annal jihati nafsiha lam tarif asala tare da cewa su jihohin ba sa juyawa amma gwargwadon juyawa shi dan adam sai danganta su zuwa gare shi ya juya ko kwatance da ake mutum aka ce in ka tafi don ka tsaya ka kalli gabas to daman ka da zai kalle mafa sai wurin ya zama hagun shi amma ita wannan gabas tana nan take a matsayin gabas shi ne ya juya ya ta zama daman shi ko hagun shi ina fata mafi fahimci wannan wa bi yi yu'lamu anna laha subhanahu la yakunu fil haqiqati qattu illa aliya da haka za a gane shi Allah madaukin sarki bai yiwuwa a ce a asalin hakika yadda yake sai ya kasance madaukaki domin shi baya irin wannan juyawa irin ta dan adam tsarin shi ba irin dan adam bane wala yalzimu kaunul khaliqi fawqa samawati an yakuna tahta shay'in min al-makhluqat kuma cewa da aka yi Allah yana saman sammai din nan wannan bai lazimta a ce yana kasan wasu halittu domin mun ji hadisi cewa laisa faukaka shay'un ma da kanta naqdu ta'sis a mujallad na biyu shafi na ainihin 216 zuwa da 19 da kuma dar'u ta'arud al-aql wa naql a mujalladi na 6 shafi na 327 zuwa da 9 bi tasarrufin da dan caccanzawa sai ma da وقد أبطل الشيخ الإسلامي هذا الاعتراض بوجوه عدة والتزامات كثيرة ابن تيمية يتيق بدا بياني ينكاو أينهم واتو برنة ونن شبوه ناسو تفسكو كيدا داما انك كانت نقد التأسيس المجلد نبيو شافي نتا يبير شاء زوا تريئوكو دا أشرن da kuma dar'u ta'ar al-aql wal naqal mujallad na shida shafi na 326 zuwa da 40 wal fatawa a cikin mujallad na shida shafi na 550 da 45 zuwa 583 wa risalatul ashiriya da Sheikh islam a cikin ainihin wato shafi na 23 zuwa 26 Allah ya gafarta musu wa amma atiraduhum ala dalil al to yanzu ya gama magana akan abinda suka faɗa dangane da dalilai na ainihin shari'a sai kuma dalilai na fitra da ya faɗa cewa Allah ya halicci halittar shi waɗannan mutane mu mutane a matsayin muna da a akan cewa Allah na sama haka Allah ya yi mu da haka duk abin da muke yi muna ji a jikinmu cewa Allah yana sama bi anna sama'a qiblatud du'a mun karanta a baya sun ce a'a ai saboda sama ita ce alqibla addu'a kamar yadda Ka'aba ita ce alqiblar sallah ƙasa ita ce alqiblan sujuda ko yace wa anna hadha manqutun bi wad'i aljabha fi sujudi suka ce za a iya warware wannan magana saboda ana sanya goshi a ƙasa wajen sujuda alal ard ila akhir kalamihim fal jawabu an hadha min wujuhi mala yace amsa wannan shi kuma ta fuskoki da dama minha daga ciki cewa ijma'ul muslimina anna qiblatu du'a'i hiya qiblatu salah musulmai sun yi ijma'i akan cewa alqibla addu'a ita ce alqiblar sallah musulmai ba su faɗi waccan magana cewa alqibla addu'a ita ce sama ba cewa kuma alqiblar sallah ita ce ka'aba ba a'a da addu'a da kuma sallah duka alƙiblarsu ɗaya shi ne mene ka'aba domin nassoshin shari'a sun zo da umarni akan mutum in zai yi addu'a daga cikin ladubba ya juya ya kalli alƙibla sawa'un yana cikin harami ne yana kallon alƙiblan a wajen addu'a da ake safa da marwa ko ko yana wani waje ne daban daga cikin wuraren da ake yin sha'ir hajji duk inda za a tsaya mash'arul haram da ainihin makamantansu <clears throat> da jamarat <clears throat> idan za a yi addu'a afwan <clears throat> sai an juya an kalla alƙibla haka a nan inda muke a ƙasashen da muke rayuwa da ko'ina wanda zai addu'a a wuraren yin addu'o'i na musamman ko lokutan yin addu'o'i na musamman yana daga cikin ladubban karɓan addu'a shine mutum ya juya ya kalla alƙibla da haka da sallah da addu'a alƙibla su ɗaya babu inda aka fara a cikin kafin cewa alƙibla addu'a sama ne na ba ta mun fahimci wannan a'a zuciya ce take tuna wa mutum cewa Allah yana sama Allah da ya ce a kalli Ka'aba ai sallah ai ba yana cikin Ka'aban bane Allah da ake kallon Ka'aba ana mishi addu'a ba yana cikin Ka'aban bane amma a san da muke mishi sallah da muke addu'a muna neman bukatu a wurin shi zuciyarmu da wannan fitarar tana tuna mana cewa Allah yana sama yana kallon mu haka har san da muke yake sujuda ba shi ba ta gaya mai cewa Allah yana wannan wajen da ake sujuda wa minha daga ciki cewa anna tawajjuhal khalaiqi bi qulubihim wa aydihim wa absarihim ila as-sama'i halat du'a'i amrun fitriyun daruriyun la yahtassu bihi ahlul milali wa shara'i daga ciki akwai cewa fuskantar da halittu suke da zukatansu da hannayensu da idanunsu zuwa ga sama wajen addu'a al'amari ne na fitara na darura ba wanda ya ce saba wannan ka'ida babu wasu mutane na wani addini ko ta shari'a da suka keɓanta da wannan ma'ana sanda ka kalli gabas kana addu'a za ka ga idanka kuma yana kallon sama ne zuciyarka tana riya maka cewa Allah da ke sama yana kallon ka yana jin ka kuma kana sa ran wannan Allah ya anshi bukatunka ba wai kana miƙa saƙon ne ga wani Allah da yake a ko'ina ina kamar da suke cewa wa minha daga cikin fuskokin cewa kaunus sama'i qiblatu du'a'i yaftakiru ila dalilin shar'i wa hunaka dalilun cewa da suka yi addu'a alqiblata ita ce sama to wannan magana tana buƙatar dalili na shari'a ibn tamiya yake cewa wa laysa hunaka dalilun kuma babu dalili wannan magana ibn tamiya faɗanta ne a matsayin shi na mujtahidi ya isa ya faɗe ta su kuma su kawo suna da shi la min babu a cikin alqur'ani wala min as-sunnati babu a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama walam yu'thar an salafil ummati kuma ba a taba kawo wannan magana daga cikin magabatan al'umma ba walam yu'thar anil mutaqaddimin min al-anbiya'i ba a taba samun wannan magana daga cikin magabatan annabawa ba cewa annas sama'a qiblatud du'a cewa wai sama ita ce a qibla addu'a inna ma daga gare su ne kawai da suka rasa yadda za su kamar da can da suka rasa yadda za su da hujjojin nan suka ce to hankali na gaba da hujja to haka suka rasa tashi da magana kan cewa fitira tana ainihin nuna alƙibla ta inda mutane suke miƙa su shine sama ai mun karanta a baya wani wanda ya zo nemo wata bukata a gun wani malami ko a gun ibn taymiya din ne ma ko ibn taymiya ya amfani da wannan dama yana mishi a hankali cewa Allah yana sama kuma ya rasa yadda zai ya kare kanshi to wannan abin da suke ji a cikin zuciyarsu ne suna so su samu shi mafita sai suka ce a'a ai wannan abun ana jin shi ne a cikin zuciya saboda sama ita ce alƙiblar ainihin wato addu'a wa minha har ila yau daga cikin ire-iren waɗannan hujjoji da ibn tamiya ya kawo anna alqiblata taqbalu nasakh ita alqibla ana iya canza ta a shari'a ya tabbata an canza ma ba su ɗaya ba su biyu ba kama nusikhat min baitul maqdisi ila al-masjid haram kamar yadda muka ga an canza alƙibla daga masallacin baitul maqdis zuwa masallaci mai alfarma na makka amma tawajjuhu ila samai hala du'a fa huwa amrun markuzun fil fitr shi kuwa fuskantar sama da zuciya wajen addu'a al'amari ne wanda yake tabbatacce a cikin halittar mutane la yatawajjahuna ila ghairi jihati al-ulwi ba sa fuskantar wani waje daban ita alƙibla shari'a na iya canza ta kuma ta canza ta aikace din daga baitul maqdis zuwa ka'aba a ƙara kuma baitul maqdis aka sake dawa ka'aba kuma ya tabbata a cikin suratul baqara ko to wannan abun kaga yana iya yiwuwa amma wancan ba fitra ne abin da ake ne fitra jama'a shine halittar yadda Allah ya halicci ka'idojin wannan rayuwa da ba su canzawa akwai wasu natural laws sune al-fitra al-qawanin al-fitriya misali jama'a kamar yadda mali ta bai misali a cikin wannan katon Allah ji shi. akwai wani mahaukaci da kashi ta kai idan ya ɗauko loma ɗan wake sai ya dirmusa a hanci saboda fitira ba ta taɓa shi shi wannan ba dole in ya ɗauko loma abinci to baki zai kai baya buƙatar wani nasi ko wata shawara ko ban baki da za a mishi babu yadda za a yi haka ya faru saboda natural law ne ka'ida ce fitiriya irin waɗannan suna nan da dama babu da ka iya da su akwai wani mutum da misali zai iya samun kanshi a yanayin da zai ce misali shi ba da kunne yake ji ba da hanci yake jin murya ba zai yiwuwa ko to wannan sune natural laws to shine kullum faɗi sakara ɗin mu dinga tana waɗannan abubuwan cewa abubuwa ne waɗanda bai yiwuwa su canza domin Allah da ya halicci duniya a cikin cikar hikimar shi da kamalan ayyukan shi haka ya tsara su haka ya tsara su irin su waɗannan ah, malam kullum ka su su gravity ɗin nan ko kaga ba da rai canza su of velocity da gravity da waye duka waɗannan ƙa'idoji ne na kawanin fitriya babu wanda yake canza su kuma kana canza su ta ba samu wato tangarɗa a cikin yiwuwar wannan rayuwa ina fata mun fahimci wannan shi ne mala yake cewa la yatawajjahuna ila ghairi jihati ulu yaf'aluhu al-muslimu wal-kafiru wal-alimu wal-jahilu da musulmi da kafiri da malami da jahili duka haka suke ma'ana yadda musulmi in yana addu'a idan shi ke kaiwa sama to in ka ji coci ma haka za ga ana yi coci ma haka ake ana su ma suna da aƙida cewa Allah yana sama kai fir'auna ma ya san wannan aƙida Qur'ani ya nuna kawo ku ƙarshen kafirci kenan ko haka yadda malami ya san wannan abun ba tare da a karatu ba haka jahili ma sani saboda a cikin ɗabi'a shi ne kamar yadda da malami da jahili da mahaukaci da mai hankali da yaro da babba kowa ya san da ido yake gani in ya rufe ido hanci shi ba zai gane mishi gari ba baya bukatan kuma sai an gaya mai kai e eh, kaga idan nan e to shine device na gani baya bukatan wannan a ce mishi kaga saboda aya gata ko hadisi bai bukatan wannan ko yaro kankani ka tambaya shine ma'anar fitara jama'a to dan me za su zo da sunan malanta suke an san fitara kuma su ce sai sun lazimta wa musulmai sun bi wannan muguwar aƙida ga sanan ta gama yaduwa a cikin mutane Allah shi kyauta wa minha anna al-qiblata ma yastaqbiluhu al-insanu bi wajhihi falau kanat as-sama'u qiblatan du'a na kana al-mashru' an yuwajjahu ad-da'i jihata wata wajhahu yace kuma daga cikin hujjojin da Ibn ya kawo cewa ita al shi shine abinda mutum zai fuskanta da fuskar shi wa waje haka shatar al haram kaga fuskar ka za ta fuskanci alƙibla in ka zo yin sallah to idan da sama ita ce alƙibla addu'a to lazima hakan zai addu'a sai an kwanta da gingine an kalli sama in ji wani taimiya wato an gama ƙura hujjoji gaba ɗaya an kawo ƙur'ani an kawo hadisi to a cikin nasu irin hujjan kuma sai an kawo musu saboda an fi su ilimi kuma an fi su gaskiya wa minha ha al-qiblata la yajidu an-nasu fi anfusihim ma'ana matsanan ya tsalibu ta ayinaha wala farka bai na ƙiblatin wa ƙiblatin bi khilafi ta wajen fi du'ai na wasu samayi fannasu ya ji na fi an fusin tsalaban da ruriyar lima fauka ya ce daga ci kuma ibn tamiya ya ce an na ita alƙibla la ya ji nasu fi an mutane ba su samu a cikin zukatansu ma'anan wani yanayi ya tsulubu ta'ayinaha wanda yake tirsasa su su ayyana alƙibla da haka ka gama ai jihar ake kalla jihar inda ka'aba take ake kalla ba ainul ka'aba ce ba in ba ga wanda yake ganin ta ba ko ashe <clears throat> ita ba a bukatan ayyana ta la bai na ƙiblatin wa qiblatin babu manci tsakanin wannan alƙibla da waccan bi khilafi tawajjuhi fi du'a banda ainihin fuskantar da ake a wajen addu'a na hawa sama zuwa ga sama fannasu su mutane ya jiduna fi anfusihim talaban daruriyan ila fauki lima fauka suna ji a cikin zuciyarsu suna da buƙatuwa zuwa ga abin da ke sama abin da ke cewa shine ita alƙiblar jama'a yanzu alƙiblar mu yammacin duniya ta saba da alƙibla wanda suke gabashin duniya asiya haka wanda suke kudanci da wanda suke arewaci kamar da tabbata a cikin nassan hadisi ko cewa walakin shariku aw gharibu a cikin hadisin ainihin wato wancan Abu Ayyub ansari na cikin Bukhari da Muslim saboda Madina tana ina tana kudu da ainihin alkibla haka al-qibla gari kaza da gari kaza ta sha bamban saboda inda suke tsaye a din rayuwar ya bambanta to wannan kuwa al zuciya da bukatuwar zuwa ga Allah da ke sama a ko'ina take ɗaya ne saboda an ji cewa ita saman a ko'ina a sama take shi kuma Allah a sama wannan sama yake da aka babu bambanci daga zamani zuwa zamani babu bambanci daga kabila zuwa kabila ko daga gari zuwa gari ko daga wuri zuwa wuri ko a tsaye ko a zaune ko a kwance ko a kishingide ko mai lafiya ko mara lafiya ko malami ko jahili kowa yana jin wannan ɗarsashin a zuciyarsa wannan abu ne da babu wanda zai karanta shi sai dai kawai ta kwana-kwana wannan maganganu ma da ya ci gaba da cewa إلى غير ذلك من الوجوه وواحد منها كاف في إبطال هذه الدعوة يا كاو دليلي بند ودنا دليلي ما سيوا ودنا غدا ɗaya ma daga cikin ya isa ya lalata duk wannan da'awa ma'ana mu a matsayin mu na musulmai wancan nasi guda ɗaya na ƙur'ani Ar-Rahmanu 'alal arshi tawa ya ishe mu ko cewa da annabi a cikin addu'a wa annaka wa laysa fawqaka babu wani abu a saman ka. ko cewa da annabi ya baiwa aina Allah tace Allahu fi sama musulmi wannan ya ishe shi me ya dawo duka wannan ce ya dawo wannan duka ce ce ku ce da maganganu da mai da martani saboda wasu wai suna cewa su ma musulmai ne ba kuma musulmai kadai ba malamai ne ba malamai kadai ba mujtahidai ne limamai ne a cikin shari'a sun ce ba haka bane kuma sun dage sai an yadda ba haka bane shi ya dawo duka wannan ce-ce ku kuta amma da dalili kwaya ɗaya ma ya isa tunda kai a ka na musulmi kamata yi ka zama ka sallama kanka zuwa ga ainihin nasoshin shari'a da zaran ka ji ka karɓa ka bi ka yi aiki kawo ko da zaran annabi ya gaya ma ko aka ce maka annabi ya faɗa kuma ya inganta aka buƙatar wani jayayya ko wani ta'awili to da ya isa haka amma duk mai kawo wannan maganganu mala ce saboda zantutukan da suka yi da sutan da suka yi shi ya jawo duka wannan dogon surutu wannan magana duka a karanta ta a cikin tafin naqdu ta'sis a cikin mujallar na biyu shafi na ainihin wato 452 har zuwa da 63 wa amma qawluhum hadha manqudun bi wad'il jabha ila akhirih fal ijabatu an hadha sai ce amma kaji to bayan da ya gama duk wannan zantukan jama'a kan manta yana bi ne yana Ƙwanƙwasan maganganun da suka yi ɗaya bayan ɗaya yana bin su gaba gaba tun can bayan kuka lura ya ce, kaza da suka ce to ga yadda ra'ayi da shi kaza da suka ce ga yadda da shi kaza fa ga matsayin shi abin da suka kawo game da itiradi na nassin qur'ani ga yadda za a musu abin da suka kawo game da magana akan hankali ga yadda za musu kamar yadda malam ya sha faɗa Allah ya ji shi da rahama na iya tana san da ya fara katun wannan mukaddima yake cewa wannan mukaddima jama'a ahalin sunna suna da bukatan su karanta ta su fahimce ta fiye da asalin doron matan kun ga kuka shine abin da muke gani a ɗan irin mana na ƙwarya kwaren fahimta ma'ana waɗannan maganganun usul ne da za su kare ahalin sunna su zama musu immunity su zama musu kariya su zama musu rigakafi daga bidiyoyin yan bid'a za su baka damar ka iya ba da amsa akan mafi yawan abubuwan da ɗan bid'a zai kawo maka na ƙoƙarin lalata abin da ke cikin nassin hadisi na hujja duk in ya kawo to ka sabon da zaka faɗa mishi duk in kaji yana faɗa yana faɗa ne kana ganin shi kawai tsirara kana ganin shi yana tafiya ne kawai ba wando tumbur saboda ibn taymiya ya bi yayi maganganun nan dalla dalla kuma wannan malami Hamad Tuwaijiri ya biya tsara su tsari wanda yake akademi ya kawo mana su lissafi na dalla dalla na ainihin abubuwan da za su zama hujjoji waɗanda za su warkar da mu daga irin shigoyin da muka ji domin kullum kana saurari ko kana ji a gari ko kana saurara a rediyo ko kana gani a tashoshin talabijin ko makamancin haka ko cikin karatu za ka ji waɗannan malamai suna ci gaba da yaɗa irin waɗannan bidiyoyi da waɗannan barna to ya za a yi da su kenan wani lokaci za ga imanin ka ne kawai zai kwace ka cewa ka dai san wannan malamin dama can maki Allah ne maki gaskiya ne kuma abin da yake faɗaɗin nan ya saba ma ayoyi ya saba wa hadisan da ka sani amma baka sanya zaka bashi amsa ba ko za ga maganganun zaka rashi zaka bashi amsa saboda yana da karfin hujja ta bata irin ta wancan da muka bada labarin shi ya kura malaman gaskiya to amma nan sai ka samu waraka a shi kaga wannan littafi ya kamata a yi ma'alin suna wasiya da duk inda suke a garuruwan nan na ƙasa Hausa su dinga karanta shi su dinga ƙoƙarin suna fahimta shi suna mudarasa shi domin ba ƙaramin kayan aiki ne da kariya da aka ga yan bid'a ba su san littafin an karanta a baya irin gwagwarmai da ibn taymiya ya sha akan littafin nan shekara da shekaru an yi fituna an yi ɗauri an yi ƙarya an yi shari saboda tafin fatuwal hamawitul kubra Allah ji kai ibn Allah ya anshi ayyukan shi na alkhairi ina ganin saboda ƙwarewar lokaci ya kamata mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah madauki sarki ya karɓa mana gaba ki ɗaya Allah ya gafarta mana kurakuran da suka faru saboda tuntuɓin harshe da karancin ilimi da rashin iyawa Allah muna addu'a ta musamman ga babban malaminmu malam Muhammadu Awwal Arim Al-Albani ya Allah ka ji kanshi da rahama Allah ka sa ya huta Allah karɓi shahadarsa shi da Abdullahi da Umma Abdul Barri ya Allah ka ɗauka darajarsa a cikin illiyina wa shuhada'i wa salihina Allah ka sa can ya fiye musu nan ya Allah abubuwan da suka bari a baya na dangi da 'yan uwa da iyalai da ɗalibai da karantarwa Allah ka yauƙaƙa su Allah ka ainihin kai su zuwa inda ma ba su tsammanta ba Allah ka gyara mana wannan ƙasa tamu ta arewacin Najeriya kawo mana zaman lafiya da alkhairi Allah ka gyara mana ya Allah ka canza mana ba abin da ya fi alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh